idan aka bar su to shi kenan da kuma abincin da ya kamata mai ciwon ta yi amfani da shi amma da farko abincin da mai ciwon anta zai guda ko da an hada masa magani so idan bai daina cin waɗannan ababe ba zai ci gaba da samun matsala a abin da ya shafi hepatitis din shi wato ciwon anta abubuwa ne masu sauki kuma a daure a basu a wata biyu kacal ko da magani muka hada maka ko magani muka bada maka ce ka hada idan baka daina cin waɗannan ababe ba to fa ana nan gidan jiya kamar yadda muka yi magana akan basir akan ulsa suna na shuhabi ibrahim akarami mai gabatar da wannan shirin na tulawa online tv wanda yake bukatar karin bayani zai tattube mu a lambar da muke bayarwa za a kira mu da karfe 11 na safe zuwa hudu rabi na kowace rana wanda yake bukatar magani da muka hada shi kuma zai mana test message za mu ce kira in Allah yadda wasu ɗan ababe ne za a mai ciwon anta hepatitis zai bari da farko mai ciwon anta zai kiyayi jan nama idan aka yi maganar jan nama shine abin da ya shafi naman shanu naman awaki naman rago sai dai abin da ya shafi naman tsuntsaye kaji da sauransu ko kifi na biyu mai ciwon anta zai raba da cin kwai kwata-kwata na uku mai ciwon anta zai rabu da cin wake da dangogin wake wanda aka sarrafa su idan ka basu a wata biyu insha allahu rabbi za a samu abin da ake so sannan mai ciwon anta zai bar mu'amala kwata-kwata da abin da ya shafi man gyada sai dai man ja mai kyau duk da shi ma yanzu ana algushi da kuma olive oil wato man zaitun in ya zama lama halatin za a amfani da man gyada sai a yi amfani da olive oil mai ciwon anta zai rabu da maganar drinks kayan gwangwani ko na roba ko mai dukkansu zai basu a wata biyu insha allahu rabbi ya ɗauki wannan matakin zai samu waraka da sauki a cikin jikin shi mai ciwon anta zai bar amfani da ruwan sanyi wanda ya fito a cikin fridge sai dai normal ruwa wanda zai amfani da shi mai ciwon anta zai daina amfani da madara kowace iri ko ta ruwa ko ta gari to idan mutum ya kiyaye waɗannan ababe to za a samu sauƙi cikin yarda Allah abubuwan da kuma ake so mai ciwon anta a ce kusan kullum ya daure ya amfani da shi shine miyan yauki miyan yauki ko ne kuka ko kuɓewa ko karkashi musamman karkashi musamman karkashi in ma ba za a yi mai miyar karkashin ba ana iya daka karkashin garin shi ya rika kada shi a ruwa yana sha aƙalla so ɗaya kuma idan zai sha ya zuba kamar ƙaramin cokali ruwa ko fide ya sha kusan kullum in allah ya so ya da za ka bar ai ciwo an ta za a je a gwada ka baka da shi wato da yawa wasu magungunan dokokin ne ba a bi shi yasa ake ta fama ina fatan za a kiyaye idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira allah datar da mu kara manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi sai mu haɗa wani makon ma'asala